A yau za mu yi maganar al'amarin zabtar dukiyar jama'a ga mai kula da ita. Yaya bayanin wannan laifi yake? Laifi ne da ayar doka ta shekara 2016 mai lamba 22 ta ranar 16 ga watan Yuli shekara 2016 ta tanada hukuntawar laifi wadda an sanya cikin kundin shari'a na ƙasar Nijar. Bisa ayar doka ta 121 zuwa 122 karkata akalar dukiyar jama'a ko ɗiba ciki ko duk wata masha-masha da bata dace ba da wani jami'i zai awo ma'aikata don amfanin kansa ko don amfani wani mahaluki ya zama wata dukiya ke wasu kuɗaɗe ko wata ƙaddarar gwamnati ko ta mai zaman kansa ko duk wata dukiya da za a bashi ajiya a dalilin matsayin da ke gare shi tamkar rubda ciki da dukiya ne. Menene juya akalar dukiyar jama'a? Ɗiba cikin dukiyar ko yin amfani da ita ba bisa ka'ida ba da duk wani mutum zai yi don kansa ko don wani bisa ga duk wata dukiya wasu kuɗaɗe ko wata ƙaddara ta jama'a ko ta wani mai zaman kansa da aka bashi kulawarsa. ne dukiyar jama'a? Duk wata dukiyar gwamnati na ƙananan hukumomi, na kamfunan kasuwanci, na kimiyya ko al'adu, misali a jami'o'i, masana'antu, na gwamnati ko wasu ƙananan hukumomi da ke da zubin jari ko da ƙanƙanaye da ya kai kaso 33 cikin 100 na zubin jari. Wani hukunci doka ta tana dawa masu aikata wannan laifi? A duk lokacin da aka karkata akalar dukiyar jama'a, duk wanda ke rike da ajiya ko kulawar lissahi idan ya yi rubda ciki da dukiya ko ya ɗiba ciki ko ya handama ga dukiyar gwamnati ko ta wani mai zaman kansa da aka bashi ajiya zai fuskanci hukunci na zaman kasu na wata uku zuwa shekara biyar da biyar tare shika hamsin zuwa shika ɗari biyar idan adadin kuɗin da ya handame yana ƙasa ko sama da miliyan biyu ko kayan da darajarsu ta kai wannan adadin kuɗin zai kasance shekara biyar zuwa aƙalla shekara goma sha biyar da tara daga miliyan biyu zuwa miliyan hamsin in adadin kuɗin ya ya zarge miliyan biyu ƙasa ko sama ga shika ɗari ko kuma darajar dukiya ta kimanki adadin kuɗaɗen saboda rubutikin dukiya yana iya zama na kuɗi ko na wata ƙaddara to zai fuskanci kaso na shekara goma sha biyar zuwa talatin da tara da ba za su zama ƙasa ga adadin kuɗaɗen da an ka sata idan ta zarge miliyan ɗari ko ƙasa ga miliyan ɗari biyu ko kuma dukiyar da an ka ɓannata ta kai adadin kuɗaɗen. Son d'une valeur équivalente.